abin da aka ce akwai bari in na sun yi da zan maka abin da ake cewa ya halatta kafara a hada a'a kallo ne ai ai ban gaya maka ba a hada saboda misali ai kafara kaza a zo a kara da kaza kamar misali ne mutum da ya tashi kafara sai ya ciyar da su ya ciyar da mutum biyar to ai kaga in ya tashi zai cika ya kamata ya cika ta sai ya bada mudu mudu na bibiyar kuma a kaga an hada kamar yadda aka samu eh, ya ba mutum ashirin sai aka ce to yanzu a ɗauki goma ya cika ta wani goma ya cika ta biyu rabi rabi a wani goma shi kenan kaga ya tada shirwarsa kaga an lafaka amma ne abin da muke magana nan wa fi naqisi tasihu minhu al-kafara wanda yake na kasashe ana iya kafara daga na kasashe wato sai a cika tashi kenan idza kammala lil asharati min majmu'il 20 idan ya cika tawa biyar goma na daga mutane ashirin miskina ina nisfa muddin li kulli wahidin minhum sai zai ƙara kowanne su mudu ɗaya ɗaya guda goma ya zo da kafara sa mudu a mudu goma sai ya raba mutum ashirin kaga rabi rabi aka ce ba ta yi ba to sai ya zo da wani rabi rabi sai ya cika tawa guda goma sauran wa'ancan su sha da nasu wai da minhum Au yi kammilu lil asharati ritla Akar ko ya cika wa goma da ritli nauyin abincin حيث يشبع عند كل واحد منهم رجلين ولا يعتد a أعطى للأشرة الآخرين wancan goman ba zai kirga da shi ba wanda ya ba wancan goma. sai ya samu ita da koma dan wayannan wa huna yahsulu iskalu akwai rikici anan mufatuhu inda inda za inda bakullanka hal anna takamilan naqisi cikata na kafashin nan yishtaratu li ijza'i ana shaddan shi na yi wansa fa an yaba nisfa aw ridla al-mukammali alaihi biyadil miskini kaga misalin ya bada rabe rabe mudu guda goma shin in ya cikata wannan ya zama goma wancan zai karɓo shi ne kwakwai ba shi. Ya raba mutum ashirin, ba rabi rabi ya ba su ba? To shi ne aka ce sai ya ci samar da guda goma. Kaga karɓo su wancan ba ya zo ya ba su rabi rabi. To yanzu ka fara sa ta ba sai ya karɓo wancan ba. Ko kuwa sai ya biya wancan ya ji ya karɓo. A'a yanzu kaka kalli wannan wannan ba kyauta ce ta haka ga magari ba ba. kaga ai wani ya samu to sai an karɓo wancan na goma can da aka ba su guda biyar kenan ko kuwa shine sai ka tsaya ka ji mai za su ce hal takmilu yi sharaɗo li ijra'ihi kawai in an cikata an yabaka an nisfa ko kuma ma wanda aka cikatawa shin dole sai sauran yana nan yawwa da aka ce an ba da riƙili eh, an baka riƙili riƙili ko goma to shi sai riƙe na nan in an ƙara riƙe sun haɗu yayi ko ka an ka cinye shi sai an ƙara sabo nan ma amru ne ta bakin nasu yumkin jefa su awar riɗilo al-mukammali ɗin alaihi biyadi naski miskini an baka rabin mudun shinkafa to shin baka cinye shi ba ko in ka cinye shi ma yayi ko ko sai in baka cinye shi ba wato mudu sai an gan shi a haɗe fa in an faƙa nisfa in ya riga ya cinye rabin fala yi jazi'u takamilu alaihi aka ga bai zama makammala ba fara wani am la yushtaratu dalika kawai yazo ya bashi bi haisu ta takamilu ba'da na nifadihi ainihin nafadihi ko min yadihi wa ma aradahu bi qawli wa hal in baqiya mana wanda aka bada yana nan koko ya kare kaulani ko ta'awilani qalat da sauƙi wa amma Kamilu fil mulaffaka cikatawa ga wannan da aka haɗa. والمكرر فلا يشترط فيه البقاء بعدول سيدين ينا نمبر قولا واحدا ونن سئل مالك عن الرجل تكون عليه كفارة كفارة تكي كسن سوى أكانسا بيمي يكون كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحد واحدة ثم أراد من الغد أن يتعب عن, عن الأخرى ده كفارا كما يساكي سيدا فلم يجد غيرهم بيسامو سبا سيوا إنا يا ساكي باسو أن يتعبهم من اليمين الأخرى مسكينا نغاسو قد أقوما سكباسو مودو مودو واشي gari za ka yi to wa'annan da ka ba jiya su za ka ba su ko kwasai ne ka nemo su miskina ba su ba al-ukhra qala ma yu'jibuni zalika wa linaltamis gairahu. eh wannan bai bani sha'awa ba wannan wanda aka ba su jiya din nan kin da samu su shine aka ce a samu ko ba aka ba na je ba samu ai ba harkan gaddama ne ba a samu bai samu wato ita bai samu yanzu kana da kuɗi jiya ba ka fita ba ka fita baka samu kuɗi ba don da ka samu kuɗin gaske da ka da na ji labari ka je ka je baka fita kuma ƙarshen ta yau za ka koma ba jiya baka samu ba mene ne mai da kai kuma da yaya eh ha to me isa nan baka yadda da wannan aka ce ba samu baka ce to da babu a bari miskini ka gane ko ai ifadi a da gaske ne wannan maganan an ce ne babu an ce in babu wa'anda zai ba sai so sai aka ce a ja ne mu ko ba magana ta kare ba an je nemo ne an da ba in dai za a nemo za a samu eh? kamar yadda ka je ka zaba ka samu ba washe gari ka koma ai ba ka da mafuta anan <laughs> amma ba kan gaddaman ba taimakon na wancan wannan gaddama da eh, ka shiga hannu hmm? ana yame wannan ya an ce daga mu wasu na kira ce ba kayyade ba na kira ce yanzu a tudun wata akwai inda za a je babu za a tudun wata garin ku Wai na gidan shi ne ke dafa an ce wai na wajen shekaru yanzu ko ya eh, koma in dai kana nan shekaru din nan wurin ne za a ce ana yi miskini babu za ka ɓangaren ta wani gari za ka koma ka tsallaka yin rigasa eh a ba zai iya zan ba ai bai iya barin huntu bai iya bawa huntu rariya baya iyakacin sa in ya tafi iyakacin sa rariya ai ba da kai nake ba wannan ba ga wanda muke da shi bai ma shafe ka ba in dai wannan ne bai shafe ka hankalin kai ko da ga wanda nake da shi nake ta bai bawa tunda kaga na ambaci huntuwa bai ba zariya baya ba na bai ba kaga ya koma kaɗu. kuma man ba ma da shi nake ba a wani jiko ne hmm? ka za a ce ruwa da jimirin ɗan ah. tun nan kace an za ta mora sai kwakwakwakwakwa Yeah? Hmm. to kuma ai ka san tunda ai wannan kaman fa'ida ce ta zo tunda kaga ai mai sharhi ne to kuma a littafin gabaki ɗaya kaga ma babu ɗaya ne inda wani mai muktas na dunkule ke shi ke daddatsawa wa an jabirin qala sa'alani sha'abi an ya rajul yataraddadu ala miskinaini yana ta kai kuma akan miskini guda biyu aw salatan fakarihahu in ya tashi sai ya basu ya kara basu ya kara basu ya kara basu haka ke so cire kabbara eh nuna kai wannan bai yi ba ya yi kyamansa kasa kon da suke cewa ya